على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau kwana wata nawa ne ga watan safar ashirin ashirin daidai ko ga watan safar wanda kuma shine ya dace da sha biyar ko ga watan a biyu shekara ta dubu biyu da takwas a lissafin turawa wancan kuma hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara ta dubu ɗaya da talatin daidai da taimakon allah maɗaukin sarki da agajinsa za mu ci gaba da karatu wani littafi mai albarka littafin rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam idan ba ku manta ba mun yi a shaksiyatul ula mun yi a shaksiyatul saniya yau kuma za mu tashi akan ashaksiya as-salisa shine Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na uku kenan shine Usman ibn Affan huwa malai yace huwa Usman ibn Affan bin Abil Asi ibn Umayyata, ibn Abd Shams ibn Abd Munaf shine Usman ibn Affan sunan babansa Affan shi kuma ɗan gidan abil as shi kuma ɗan gidan umayya shi kuma ɗan gidan abdishams shi kuma ɗan gidan abdi munaf kun ga kama akwai alaƙa ko dangantaka da annabi kenan alkunyarsa abu amr alkunyarsa abu amr ko kuma abu abdullahi akan ce da shi abu amr akan ce da shi abu abdullah al-qurashi al-amawi al-qurashi al-amawi wulida radiyallahu ta'ala anhu an haife shi fi sanati sadisati min fil a shekara ta shida na yakin giwa a shekara ta shida na yakin giwa maza Allah a yaushe aka haife shi muka ce an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam shekara a shekarar giwa din ko ta farko to shi kuma Usman bin Affan an haife shi a shekara ta shida da yin yakin giwa ɗin. kaga kenan manzo Allah girme shi da wajen shekaru shida ko abin nan ko biyar shida kenan fi sanati sadisati lil fil wa aslama qadiman Usman ibn Affan musulunta yi amma yana cikin waɗanda suka musulunta tun farko shine qadiman ya musulunta tun farko wa hajar al hijrataini yayi hijira kala biyu al'ula ilal habasha hijirar farko ya je habasha garin shi kenan wannan sarki kirista wanda manzo Allah ya da shaida a kansa cewa baya bari a zalunci wani daga ƙarshe Allah ya sa ya musulunta da ya musulunta ɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa sallah annabi yayi masa sallah wasaniya ila madina ya kuma yi hijira ta biyu zuwa garin madina kamar yadda aka hijira da manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wa sallama tazawwaja ruqayya binta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi usman ibn affan ya auri ruqayya wannan ruqayya ita ce yar gidan manzon Allah cikin ƴaƴan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya auri ruqayya cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wa sallama wadda ita ce ta haifar masa da ɗa mai suna abdullahi kuna ji dama ana cewa abu abdullah to wannan yar gidan annabi ruqayya ita ta haifar masa da ɗa abdullahi wa matat indahu layali ghazwati badr amma ta rasu a hannun usman ibn affan din a kwanakin da ake yakin badar bayan yakin badar da kwanaki kaɗan an ce lokacin da za a je yakin badar ba ta da lafiya manzo Allah ya ce ya zauna ya yi mata jinya ya tsaya yana jinyanta yana lura da ita ashe ajalinta ne ya zo lokacin da aka je yakin badar baya nan annabi ya kafa tanti sannan ya ɗauki abin harba ya ce wannan na usman ibn affan ne duk da cewa bai zo ba ita wannan ruqayya ta rasu ne a lokacin yakin badar fa zawwajahu rasulu sallallahu alaihi wasallam ba'daha ukhtaha umm kulthum amma bayan ita ruqayya sai manzon Allah ya auren masa da yar uwarta mai suna ummu kulsum ita ma ummu kulsum yar gidan manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ita ma din ummu kulsum din mutuwa ta yi radiyallahu ta'ala anha shine manzon Allah yake ce da Usman law kanat lana thalithatan lazawwajnaka biha ya Usmana da muna da ta uku da muna da wata ya ta uku to da mun auren maka ita ya kai Usman amma babu sun riga sun kare wannan shi yake nuna cewa yayin da ka ɗauki yarka ka ba wani sai ta mutu to idan tana da ƙanwa ko tana da yaya halatta ka daɗa bashi musamman idan an yi zaman mutunci an yi abu mai kyau sai a daɗa bashi kuma in ta daɗa rasuwa kuma a daɗa ƙara masa wata to amma ba yanzu in dai ɗaya ta mutu a hannunka aka ƙara maka wata ta daɗa mutuwa sai a ce a <laughs> mutuwa yake a hannun shi ko ba gaba ne to sai a hana amma annabi cewa ya yi damuna da ta uku ma damun karawa saboda tsabar ya kini da akida wannan bashi ƴaƴa biyu da aka yi na ƴaƴan annabi shine ma ake ce da shi zannurai ne ma'abucin haske guda biyu ma'ana Allah bashi haske guda biyu ƴaƴan annabi a duk duniya babu dan adam din da ya aure ƴaƴan manzo ƴaƴan annabi cikin annabawa guda biyu in ba Usman ibn Affan ba duk a tarihin duniya karaf katab a baka ɗaya ta annabi ta rasu a daɗa ƙara ma ta rasu kuma a ce za inda wata ma za a ƙara ma sai Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu qala al ulama malamai suka ce Allah musu rahama wala wala ya'rifu ahadun wala yu'rafu ahadun tazawwaja bintai nabiyyin ghairahu a tarihi dai ba a san wani mutum da ya auri 'ya'yan annabi guda biyu shine bintai ‘ya'yan annabi guda biyu in ba shi ba in ba Usman ba walidhalika summiya dhan nurayn saboda haka ne ma aka sa masa suna zan nuraini wa huwa ahadul asharatil mubashirin bil janna bugu da ƙari kuma Usman yana ɗaya daga cikin mutane goma nan da aka yi musu bushara da gidan aljanna Abubakar dan aljanna Umar dan aljanna Usmanu ma dan aljanna Aliyu ma dan aljanna sa'adun Sa'idu wa aufin auf wa talhatun wa amir fihr wa zubair al mumaddahu wadannan sune cikatan guda shida to yana cikin waɗanda aka yi musu bushara da gidan aljanna tun kafin su bar duniya garanti tabbas Wa'adu ahadu sahabati alladhina jama'ul qur'an kuma yana ɗaya daga cikin sahabbai da suka hada alqur'ani wannan qur'ani izu 60 da muke karantawa akwai hannun sayyidina usman a ciki yana ɗaya daga cikin za mu zo mu yi magana kan jam'ul qur'an irin ƙoƙarin da usman ya yi wajen haɗa alƙur'ani insha Allah usman ibn affan yana da sifofi da dama sifofi na ɗabi'a da sifofi na halitta cikin sifofinsa na halitta imamul alhafizu zahabi a cikin siyar alamin nubala ya yi bayani dangane da sifofin usman bin affan yake cewa huwa laysa bitawil wala bil qasir Usman ibn Affan ba mutum ne dogo can ba ba kuma gajeri bane ba Ba za mutum ne rabatan matsakaici daidai wa daida ba za a gan shi ka ce dogon mutum bane sannan kuma an gan shi ba za ka ce dan gajere bane ba matsakaici ne ya fi launinsa ya fi karkata zuwa ga baki-baki shi kuma ba mutum ne fari sol ba ba ja ba kun gane balarabe ne amma kuma za ka ga kamar nau'insa yana da karkata zuwa baki-baki haka ba balarabe ne karba sannan yana rina gemunsa da da da wannan jan abu da ake rinawa ko lalle ko na gemunsa furfurarsa sai rinka sawa yana rinawa kun san wannan sunna ne idan mutum yana da gemu yayi furfura to sai rinka rina shi da wannan wato sufura din annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam kuma manyan sahabbai ma suna yi yanzu ma dattawa ɗin waɗanda suka karanta sunna suna yi yakan ɗaure haƙorinsa da dinari nan haƙaransa haka ya ɗaɗɗaure su saboda akwai waɗanda za ga haƙorin suna da matsala sai ga an ɗaɗɗaure su da wasu ƙarafuna haka ko ina jin wataƙila nan ma za ku taɓa ganin wasu to shi usman ibn affan haƙaransa haka an ɗaɗɗaure su an yi musu ciko ciko haka da dinari an riƙe su raziyallahu ta'ala anhu wa kana lihya mutum ne mai dogon gemu ba gajeren gemu ba dogo ne gemu suna dama su ba su aski gemun su hasnul wajhi mai kyakkyawar fuska riwaya ta zo cewa sabai suna cewa wallahi ba su taɓa ganin mutum wanda yake kyakkyawan mutum mai kyakkyawar fuska irin Usman bin Affan ba min ajmalin nasi kaji ko yana cikin kyawawan mutane kamar yadda imamul al-Haisami ya ruwaito hadisi ingantacce mai kyau ana Abdurrahman bin Usman al-Qurashi daga Abdurrahman bin Usman al-Qurashi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakala ala ibnatihi wata ran manzo Allah ya shiga gurin yarsa matar ita wato matar shi Usman bin Affan wa hiya tagsilu ra'sa Usmana sai ya tarar da ita tana wanke kan sayyidina Usman faƙala sai manzo Allah ke cewa ya bunayyati ya bunayya ya ke yar A hasini ila abi abdullah ki kyautata wa wannan bawan Allah Abu Abdullahi ne Usman bin Affan alkunyar su kenan ki kyautata masa fa innahu ashbahu ashabi bi khuluqan shi Usman bin Affan yana cikin sahabbai na da suka fi kama da ni wajen ɗabi'a mai kyau da haka ki kyautata masa hadisi ingantacce imamu tabarani ya ruwaito shi da rijal siqat wannan hadisi yana nuna mana ashe ya halatta sarki ya je gidan sarkin shi kaga manzo Allah Usman bin Affan ai sarkin sa ne kuma ba laifi bane dan uba ya je ya tarar da yarsa tana yi wa mijinta hidima ta ruga da gudu ta shiga daki ta buya ba wani abu bane mana ba haka za ta yi bata ci gaba da yi masa hidima yanzu ka ganin manzon Allah da ya zo tarar da wannan ya tasa tana wanke kan Usman wanke masa kai take saboda suna da tarin gashi da yawa an wanke kan sai a sa masa turare sai a shafa mu yanzu ba ma shafa wa gashin mu turare sai dai a wanke shi haka kawai amma yana da kyau idan mutum ya wanke kan shi kamar yadda mata suke wankewa sai ka rinka sa mai turare kana ko turare kake shafa a jikinka to sai ka shafa a kanka ba saboda kai ai yana yin gumi to idan yayi gumi yayi gumi in baka sa mai turare in an sa ka sa ka, to shine sai ka ji hulanka tana tana bashin wannan gumin to amma idan kana sawa kanka turare to sai ka ga yana ba zai wannan bashin ba wannan fa'ida ce kaga da tije ya zo ya tarar da shi matarsa tana yi masa hidima sai sai annabi ya daɗa ƙarfafa ta ya ce kyautatawa mijinki dan wannan yana cikin sabai na da suka fi suka fi kyakkyawan hali kamanceceniya da ni sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya nuna ashe ko yar gidan annabi ne in ta je gidan wani sai ta yi masa hidima haka ne ba wai kawai je a auro mace wai dan ita yar gidan wani ne ta zo ta zauna ta shantake ta miƙe kafa ita ba za ta yi aiki ba sai dai su zauna kawai sai sai dai su huta a'a kyan mace a ganta tana hidima wanda yanzu mata yanzu ake samun wannan matsaloli a bangaren su ba su fiye damuwa da hidima wa mazajensu ba ruwan da za ka yi alwala sai ka ga mai gida a gidansa wai ya tashi ya je famfo yana ɗauko ruwan da zai alwala ga matar tana zaune in ta rena ma wayo wasu ce a ah, lokacin sallah ya alwala za ka yi to ke mai aikin ki wani ruwan wanka wani dan uwa ke cewa wallahi akram kallah duk safiyan gari in ya tashi sai dai in tashi in je in ma ruwan wanka na yi wanka in tafi kasuwa ina matarka wai tana bacci wai ta hana wai a tashe ta ita tana baccin safe ta hana a tashe ta dan Allah ka jire ni wayo fa da rashin tarbiyya to wani abun karyawa ma ya haƙura sai dai ka ga mutum ya je yana ta raɓe-raɓe a kasuwa da rufin asirinka da komai matarka ta tashi tun asuba ta shiga kicin ta shirya ma a breakfast mai lafiya kana da wadata ba lauce da mai ka ba amma ya ga mutum ya ya je ofis ko ya tura kasuwa ya aika an sai masa biredi da shayi da matarsa da komai yaya matarka wai a ya tabo ya baro tana bacci wannan wallahi ba tarbiyya ta garba ne kuma wallahi mutum musulmi na gari bai kamata ya wannan ba wani lokacin matar sake musu kuke kuna kyale su ke yasa suke abin da suka gada ba ka ba ta ka'ida kawai ai mace ba ta da albarka idan ba ta bi mijinta ba miji zai fito takalminsa ya kura kaga ya dauki hankici ko tishi yana goge takalmin matar tana tsaye tana kallon sa baka daukan zanin ta kace ta goge da shi wallahi tallahi ka ce ɗauki zanin ki ki goge da shi wannan shine zai tabbata ta san cewa lalle ita ɗin matarka ce amma boko ya riga ya ratsa zukatan mutane ya ana su yin addinin ma to yar gidan annabi ce wannan ba ta gyara eh, wannan gashi nan tana wanke kan mijinta ai ba ta je ce ai ita yar gidan ya rasulullahi ne bari ta zauna a turo mata bai ba ku ji kissan na na Fatima ba tana hidima aiki take a gidan Aliyu niƙa mu yanzu matan mu da ba sa sulfe ba sa nika tattasai da tumatir mace ba ta iya daka a turmi ba sai dai a tura a kai injin markaɗe ranar da mai injin markaɗen inji ya lalace sai in ka dawo sai a ce ba abinci wai ya akai wallahi injin markaɗe ne ya lalace ka ji kai dan Allah Tattase da tumatir da za ta sa a cikin turmi ta daka ta daka ta daka ba za ta yi ba ta dogara da injin markaɗe to blanda fa ba wuta tunda ba injin barkaɗe ba wuta shikenan sai ku kwana da yunwa to in ka iya sai ka ce ta tashi cikin dare ta daka wannan tattasai da tumatir din kuma sai an yi abincin komin dare saboda gobe ka ta maimaita nana fatima ta je gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce a taimaka mata da mai aiki aiki ya yawa a gidan aliyu wannan yake nuna ashe ƴaƴan annabi ma suna yi wa mazajen su hidima manzo Allah ya ce kina so in baki abin da ya fi. khadimi ya fi mai aiki ta ce eh ya ce to kullum za ki kwanta bacci ki subhanallah talatin da uku walhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da uku ki je ki bi mijinki kuma azawar salam haka ta ɗauki kaddara ta je ta yi ta hidima kuma ta yi ta subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku har ta tafi yanzu ki karanta tarihin da amma yanzu mata an yi magana sai a ce Allah babu garan na na Fatima a'a na na Fatima ta yi hidima wa mijinta da haka wallahi ittaqullaha ya ma'sharan nisa ku ji tsoron Allah ya kuta ran mata in kaga mace tana kazar kazar to za ta tafi unguwa ne hidimar kanta ne amma hidimar mijinta sai ga tana yin sa da saibi saibi da haka ya kamata mata su ji tsoron Allah kuma su kiyaye dokokin Allah a kansu waya ana cewa wai wai ai wai wai girki ma alal ne kawai waye yace wai wai a zo a dafa ma to a ah, to idan ba za ki dafa mun tuwo ba hiki zaman ki a gidanku ba wai wai wai an ce wai wai ai girki ma sai in ta ga dama za ta yi ka ji wani magana mara mara tushe mara mara to idan baki dafa tuwo ba a gidan miji to me zaki masa ki gaya ma abin da zaki masa babu bayan ma yanzu Allah rufa muku asiri akwai injin wanki mutane suna sayan injin wanki suna ajewa in babu injin wanki akwai almajirai da za su su muku wanki mace kawai sai dai ta sa kayanta a mata wanki da guga yadda zaka biya kuɗin wankin ka da gugan ka haka zaka biya nata da na ƴaƴanta Allah rufa muku asiri ba a ba a ba a faskare yanzu ba a susuka Allah ba a ba a surfe ba a nika gero ba a nika dawa da dutsen nika Allah ya kawo ku zamanin hutu amma wai da haka wai abinci ma wai wai wani wai wai matarsa ta kai karansa wai ya takura mata kullum sai ta yi abinci to kaga sai ka ce da shi to sai sai ka ce sai ka ce mata lakum dinukum waliya dini eh babu dafa tuwo so yi zaman ki a gida Allah ba da sa ki je ki auri wanda ba za ki masa tuwo ba shi da kaddara sai je ɗebe ki a haka Allah ba mu iko gyarawa yana da falaloli da yawa shi Usman kala Umar Umar ya faɗa ba cikin littafin ku bane wannan Umar ibn al-Khattab yake cewa kunna nushbihu Usman ibn Affan bi abina Ibrahima yace wallahi muna kwatanta Usman bin Affan da babanmu Ibrahim wajen ɗabi'unsa da halayensa kamar annabi Ibrahim muke gani Usman ibn Affan yana da kamanceceniya ɗabi'u irin na annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wannan magana an ruwaito ta daga Umar dan Khattab kuma an ruwaito ta daga Lala Aisha Allah ya mata kara mata yarda عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على هراء من ذا الله صلى الله عليه وسلم وتر يا كسنشي اكن واتو دوتسي كوغون هراء اي الجبل انا نفن دوتسي لكوغون هراء هو شي وابو بكر دا ابو بكر وعمر دا عمر وعثمان دا عثمان وعلي دا علي وطلحه دا طلحه والزبير da zubair dukansu gaba ɗaya asharatul mubashirin bil janna ne fataharrakat as-sakhra sai wannan dutse na kogon hira sai ya girgiza wa qala sallallahu alaihi sai maza Allah sai yake cewa ihda ka nutsu ne ihda nutsu fa ba alaika illa nabi ba wanda yake kanka face annabi au siddiqun ko siddiqi au shahidun ko shahidi wannan au din bai ma'ana wa ba wanda yake kanka face annabi sai siddiqi sai shahidi dutsen ya girgida a wata riwaya dutsen Uhud ne a wannan kuma aka ce dutsen Hira ne kaga wannan hadisin yana nuna mana falalan waɗannan bayan Allah annabi ne akan dutsen da siddiqi da kuma shahidi malai ce qultu wa hadha alhadithu a'ammu hadisi ne mai kyau hadisi sahihi ne hadisi imam muslim wa hadha al hadithu a'ammu min al hadith alladhi zakara shahidaini a wata riwayar an ce au shahidaini to wannan hadisin ya fi hadisin da aka ce shahidaini faɗi yace wa fihi mu'jizatun min mu'jizatin nubuwa a wannan hadisi da aka karanta mana yanzu akwai mu'ujiza daga cikin mu'ujizozin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace falaqad istushhida Usman haƙiƙa Usman ibn Affan yayi shahada wa Ali Ali bin Abi Talib shi ma shahada yayi wa Umar Umar shi ma shahada yayi wa Talha shi ma Talha shahada yayi wa Zubair shi ma Zubair ibn al-Awwam shi ma shahada yayi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Allah ya musu yarda ya ƙara amincewa da su gabaki ɗayan su to wanda hadisin kaga ya nuna gaba ɗayan shahidai ne ga siddiqan ga siddiqi sayyidina Abubakar shi ma kuma shahada yayi to wannan yana nuna falalan sayyidina Usman ibn Affan za mu yi magana akan yaya aka kashe Usman ibn Affan insha Allah wa an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم na tashi na tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallama fa dakhala ha'itan sai ya shiga wani gida ko ya shiga wata gona shine ha'itan lil ansari na mutanen Madina fa qada hajatahu sai je biya bukata ta sa ta dan adam fa qada hajatahu ya biya bukata ta sa ta dan adam fa qala li sai ya ce da ni ya aba musa ya kai abu musa amlik alayyal baba ka rike mun ƙofar nan kamar gadin ƙofa shine amlik alayyal baba ya abu musa kula mun da wannan kofar ka tsare mai ita fala yadkhulanna alayya ahadun illa bi izni kada ka bar wani ya shigo min wannan gida ko wannan gona sai da izini wato abin da ya faru shine manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya fita sai shiga wani shinge haka ko wani lambu ya je ibiya bukatarsa yana shiga sai abu musa al-ash'ari ya biyo shi da abu musa al-ash'ari ya biyo sai ya ce da shi ya abu musa ka tsaya da Allah ka tsare min ba kofar nan kada ka bar wani ya shigo wuri na sai da izini na فجاء رجل فضرب الباب sai ga wani mutum zo sai ya ƙofa shi shine fa darabal baba man haza. sai abu musa ya ce waye wannan Kala abu bakri sai ce ni ne abubakar wanda sai yake nuna cewa yayin da ka je gidan wani kana ƙwanƙwasa masa ƙofa sai ce waye to ba cewa za ka yi ni ne ba kamar yadda da yawa daga cikin mutane suke yi mutum ya je ya ƙwanƙwasa ƙofa ko yana sallama ko ya buga wani waya waye sai ce ni ne ah, to kai ne ya zai gane ka wahayi ake masa ka zo kofar gida kana sallama an ce waye ka ce ni ne to kai din kuma mai gidan sai ka ce kai waye to haka kaga da aka tambaya abubakar waye bai ji cewa bai tambaye za a ci shi waye ba sai ce abubakar kawai kwan kwan kwan assalamu alaikum waye sai ka ce abdullahi ne wane ne zaidu ne wane ne maryam ce wane ne zainab ce wane ne salma ce a faɗi sunan dan da aka zo aka yi wa manzo Allah sallama wata rana mata sai aka ce sai annabi ya ce wane ne mai sallama sai aka ce zainab sai ya ce ayyu ne. wacce daga cikin zainab din muna da zainabobi da yawa ai sai aka ce imra'atu abdullahi bin mas'ud zainab matar abdullahi dan mas'ud ya ce to to to kaga wannan shari'a ce idan haka ya kamata mu yi aiki da shi yana cikin rashin tarbiyya da mutane suke kuma rashin sanin ka'ida ta zamantakewa da gobe sai mutum sai ya buga waya wa wani in ya buga wayan fa kai da ya buga wayan wai sai ce waye da Allah shi fa da ya buga wayan sai ce waye wannan waye kai da ka buga mutum waya kuma ka tambaye shi ka ce waye kai da ka bugo masa kai ne ya kamata i tambaye ka ice waye yaya aka yi ka buga masa waya baka san shi waye ba wataƙila lamba ce ka gani baka san ta waye ba suka ce assalamu alaikum da Allah wannan lambar na ɗan yi kuskure ne ina neman wani suna ne da Allah ina so in fahimci wane ne a ciki shike kaga da ladabi sai ce a ah, wane ne lan lambar wane ne kaga yafi amma kawai zai na bugawa assalamu alaikum da Allah waye wannan waye ta waye wannan to irin wannan ka ji wannan sai ka same ta sai ka danne ta sai ka kashe kit ko ka batta kuɗin ya ci kuɗinsa tukun ya ji jiki sai ka ga ya daina irin wannan haukan kun gane ko faƙala abubakar faƙultu ya rasulallah ci ya manzan Allah haza abubakar ya sta'adilu abu musa sai ce ya manzan Allah ga sai da abubakar yana neman izini ya shigo kala idan lahu wa bashirhu bil janna manzo Allah ce ce da shi ya shigo kai mai izini kuma ka ce shi dan aljanna ne albishirinsa waɗannan mutane sun ji daɗi kukan ga mulan dai muna ta fafatawa Allah ne sa a dace ko ba ka malaci wallahu alam abin ana karba ga zunubi da muke aikatawa fuka Allah ka yafe mana laifi laifi ba wanda ba ya aikata laifi Allah ya yafe mana fa dakhala wa bashartuhu bil janna abubakar ya shigo kuma na yi masa bishara da gidan aljanna kamar yadda annabi ya ce da ni a wata riwayar abu musal ash'ari akwai dan uwansa da ya tafi din ya baro shi yana cewa to Allah sawa da yazo in Allah ya nufi wani da alheri zai kawo shi yanzu shi ma ai masa bishara da aljanna wani dan uwan shi ne shi abu musa yana cewa Allah sawa da yazo tunda da annabi ya fara bishara da gidan aljanna yau duk wanda ya shigo gidan nan za a ba shi gidan aljanna ana nan ana nan sai ya ji an kwankwasa kofa wannan sai yake nuna ka'ida a gida in an shiga gida rufe kofa ake ba buɗe ake baranta ba ba sani ba ko kun fahimce ni ka'ida gida kofa rufe ta ake ba a buɗe ba gidan bahaushe ne za ga kofa gazagau a buɗe musamman yanzu saboda ma lalacewar zamani ya kamata koya matarka wannan ka'idar kullum kofa a rufe kawai take ya dama ai ka'idar gida a rufe yake sai dai gida ne da yake da yara da abin nan sai a koya musu in su shiga su rufe in su shiga su rufe idan an kai lokacin da ake rufewa sai a rufe mai gida in yana da makulli sai ya bude ko in ya zo ya haƙuri ya kwankwasa ita kuma kar ta shiga can ɗaki ƙuriya ta je ta bacci ya zo ta kwankwasawa bai bata bude ba amma duk wanda yake barin gidansa a buɗe ga zagau to zai samu matsala wata rana a ah, yanzu ko ɗan fashi da suke zuwa suke shiga gidajen mutane da rana da magarba ba dama suka samu ba idan kana shiga ka garkame kofarka duk wanda ya zo ya kwankwasa ba za a tambaya waye ba ko ba ka bane ba sani ko kun fahimce ni yayin da mutum ya zo yanzu kwanan da aka shiga gidan wani dan uwanan da magariba direct yana cikin iyalinsa yana shan ruwa a nan nan bayan masallacin nan aka shiga aka aka aka aka je aka masa sata aka kwace masa motar hawan sa wallahi shahid shine inda a ce mutum yana rufe gidan shi idan sun zo kafin dai su balle kofar ai zaka ji zaka iya yin ihu zaka iya yin kururuwa ko kuma kafin su balle kofar ai zaka iya buga waya kace jama'a a taimaka mu ko kuma dai zaka samu mabuya ko kuma zaka dauki makami in kana da bindiga zaka zaka zaka yi seti ka tsaya ka kimtsa sosai sai ka zo da an kwakwasa kofa sai ka ce waye ya faɗi sunan wanda ya faɗa in ka san shi ka buɗe in baka san shi ka ce wallahi ban gane ka ba ka mun bayani to da a ce mutane suna haka in an bi shari'a za a samu saukin al'amura amma matsalar shi ne kawai sai ka ga gidan mutum a buɗe mutum ka ga mai gida ne fa ya san yana cikin rayu duk wanda yake da dan dama dama a rayuwarsa yana cikin hadari amma kawai yana shiga sai ya bar kofar sa buɗe kawai da haka da ka biyo shi da za ka shiga har ɗakin sa to amma da ana sa security ana tsarewa a sa kofofi to kafin mutum ya zo sai ya kwankwasa ko mata ka ce ta zo ta kwankwasa gidaje dai na rabawa dai haka suke yi su da muke karatu a saudiya wannan ka'idar haka muke ta gani ni ban taɓa ganin gidan abu na ba ba yadda za a yi gidan balarabi abu na kuma ko da talakan kaya yau ne kawai a rufe ne assalamu alaikum ko qur'ani ba ka yi faɗa in an zo a kwankwasa kofa in abu da take a kwankwasa ta Shi ne. da Allah mu dage mu koyi wannan tarbiyyar ko dan tsare lafiyar mu ba yanzu wata mugun abu ma zai iya shigowa kare zai iya shiga maka gida maciji zai iya zuwa shiga maka gida ya biyo ta kwata sai shiga maka gida ko ba ka bane to amma mutane ba su ganewa ba su ganewa sai ga mutum kawai wai shi wai ba haushi ne shi yaushe za a ci rufe gida a koya musu in ba saba ba a koya musu amma wata ran wallahi mutum zai ga tasku tabbas amma wannan abun haka yake faruwa inda za ka tsaya ka nutsu za ga yana da amfani kwarai kwarai da gaske <laughs> ai mutum na kai kuma ni abin da yake da kai ke na wannan ka ji wai tambaya ce wai kafin mutum ya bude kofar zai ce eh ko sai ya bude sai ce wa idan aka ji da wannan tambayar Allah ba sannu ba Allah to kakka bude sai tsayawa za ka yi in an kwankwasa kofa sai ka ce waye mai buga kofa ka gane in ya ce shi ne zaidu in baka gane baka ce wani zaidu na ina na zariya ko na kaduna ko na kasuwar kurmi ko na gadon kaya in baka gane maka ce da Allah malam kai hakuri wallahi ban fahimce ka ba to yayin da ka ji ya fara maka barazana wallahi baka bude ba za a bincika kasar dan fashi ne sai ka shiga gida ka dauko makaminka kuma da wanda bai kamata ka zauna gida ba ka da makami ba ko kuwa duk abin da Allah ya hore maka dauka ka shirya ka ce iyali kuma su shiga wani wuri sai ka kama jihadi kuma da kai sai ka bude sai ka ce waye da ka bude ka riga ka gaishe to kaji shi tambayar ma yayi ne dan